yau asabar uku ga watan da thani hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan aithril shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak wa bayanin firkatin najiya minhum a ƙa'idar firkatul islamiyya wa ara'i kibari a'lamiha na abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad al allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam ya fara yi mana bayanai dangane da karkasuwan ƙungiyoyin hawarijawa daga ciki ya ce akwai almuhakkima to mun ji cewa an samu matsala da su har sun kashe ɗaya daga cikin 'ya'yan sahabbai suka kashe ɗan suka kashe kuyan shi da ciki suka farke cikinta sayyidina ali ibn abi talibin ya shirya ya je tinkare su ya fara tattaunawa da su su dubu goma sha biyu ne shi kuma sayyidina ali ya tabi da sojoji dubu hudu da ya je ya same su da suka fito za a yaƙi sai ce to a tattauna tukuna to ne tattaunawan ya gudana suka ce suna zargin shi da wasu abubuwa mun fara jin zargin ku da ansan da ya bayar to daga cikin zargin da suka yi mashi sun zarge shi cewa me yasa ya sauke makan shi mukamin amirul mu'minina lokacin da ya je zaman sulhu da mu'awiya wannan ma laifi ne shi ne kafa masa hujja da abin da ya faru a lokacin sulhun biya? cewa lau alimta annaka rasulallah suhail ibn amrin ya ce ma annabi da na san ko da mun yadda ko mun gamsu mun aminti da cewa kai annabin Allah ne lama na za'atuka ai da ba mu zo muna jayayya da kai ba walakin uktub bismika wasmi abika ka rubuta sunanka da muka sani da sunan mahaifinka Faka ba sai annabi ya sa ali ya rubuta hadha ma salaha alaihi muhammad buna abdullah wa suhail buna amrin wannan shine sulhun da muhammad dan abdullahi yayi da suhailu dan amr kun gano wannan da kyau ku ya ce ai ba laifi ne ba don na cire makaina amirul mu'minina to shi kuma manzan Allah ya cire maka shi rasulullahi saboda maslaha wa akhbarani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi ban labari annali minhum yawman mithla zalika ni ma zan samu kaina a irin wannan yanayin da shi annabi ya samu kanshi nan gaba fakanar qissati fi haza ma'al abna yace to na da zai kasance da annabi ya ban labari Shi ne zan ci karo da 'ya'yan waɗancan ne qissatu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma kissan annabi ma'al'aba shi kuma ya yayi gwagwarmaya da iyayen ne kun fahimci maganin da malai yake son ya ambata su waɗannan ku da kuke jayayya da ni kuke yaƙe na to 'ya'yan waɗancan ne shi annabi ya yi karo dawa da iyayen sa ka yi hankali wallahi tallahi in har kana fada da addini da malaman addini Allahi zai wahala cikin kakanninka na sama ba wani kafiri da kake koyi da shi kai hankali kai hankali da wannan domin ai su waɗannan khawarijawa da sayyidina ali ke bugawa da su a matsayin me suke musulmi suke amma naza'a irk na kafirci ke jinsu ina fatan mun ga wannan da kyau bai zai iya yiwa a cikin kakanninka na sama can koli-koli an taɓa samun wani ba ma guje da ya faɗa da malamai wannan ya sa kai kuma ka zo kana yi domin kakanka ya ci gaba da samun ba sakamakon mugun aikinka yasa kana jin wannan tunani na faɗa da addini ya zo maka ko ka tuba ma Allah faƙaru lahu suka ce hal ƙulta lil hakamaini shin da gaske ka ce ma waɗannan wakilan naku don na ali ya fitar da wakili ɗaya shi ma ya fitar da wakili ɗaya shin da gaske ka ce masu in kuntu a lil khilafa fa bitani in da gaske kun lura cewa na cancanci khalifanci ku tabbatar da ni fa in kun tafi sha'anika fi khilafatika fa in kun tafi shakkin min khilafatika inda gaske ka faɗi wannan maganar to kenan kai da kanka kana shakkan khalifancinka to fa ka bi shakki fika aula waninka ya shakka game da kai shi cancanta yanzu har kai za a je zama na sulhu ka ce wai wani in ya yarda cewa kai khalifa ne ya tabbatar da kai kenan in bai yarda kai khalifa bane ya cire ka ka yarda kana shakka kenan yawa kun ji fada irin maganganun da suke bi suke hukunta mutane mutum sai zo yana zaunar da kai yana cewa ai dan kaza in ka kalli kaza in ka duk ɗabi'un khawarijawa ne ko kuma sai a ce wai da irin waɗannan abubuwan mun karanta waɗannan abubuwan mun sani ko sai a ce wai dan a zauna lafiya algawata malam ka bar wannan abin a zauna da hauka ina fata mun gano wannan da kyau ba za mu yadda ba dole kowa ya bar duk abin da ya ɗauko na hayaniya ya ba abin da yake shine nasi Allah ya sa mu dace suka ce mu ka ji ra'ayinmu faƙala sai ce inna ma arattu bi zalika an nasafa abin da ya sa na faɗa haka na faɗa ne domin in daidaita tsakanina da mu'awiya an nasafa tili mu'awiya mu'awiya ɗauke ni daidai da shi shi sa jama'a karka sake wani ya zo ya zauna kawai gama gaya maka magana in ya gama gaya maka duka kai da ko ka je ka ji na ɗayan sannan ka ji ko yanzu aiki ya same ka sai ka haɗa su in ko ba za ka iya wannan aikin ba tun asali yana gama gaya ma ka yi mai nasiha kuma ka ce ƙarya ne yanzu ga a haka suka ɓatar da mutum dubu goma sha biyu da waɗannan maganganun da kuka ji ba nasi ba komi suka ɓatar da mutum dubu goma sha biyu kuna fahimtar wannan sai ce walau kuntu hakamaini ali ce da na ce ma waɗannan wakilai namu ihkama li bil khilafa ku yi hukunci ni in zama khalifa lam yarda bi dhalika muawiya muawiya ba zai yadda ba wa qad da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama nasara najran kun manta annabi ya kira nasara najran ila al mubahala cewa su zo ayi mubahala wa qala lahum cikin abin da alkur'ani ba mu labari annabi ya ce masu ta'alo na abna'ana wa abna'akum mu kira ƴaƴanmu da ƴaƴanku kaga annabi ya daidai Allah ya daidaita ƴaƴan mumine da ƴaƴan wa kafirai duk abna ya ce masu sai ce wani sa'ana wani sa'akum da matanmu da matanku sai ce wa anfusana wa anfusakum da mu da ku kaga sai daidaita bai ce da ku da ni manzan Allah ba ko mun gano wannan da kyau ku thumma nabtahil fa ana tallahi 'alal kadhibina mu zo mu tsinuwa mu ce Allah ya tsine ma makaryaci fa bi zalika min nafsihi sai annabi ya daidaita su da kanshi walau ƙala abtahil fa ana tallahi alaikum. in ya ce mu zo mu tattakur mu ce Allah ya tsine muku albarka za su yadda amma sai ya ce a kan makaryaci in shi ne makaryaci to in su ne makaryata to kun gano wannan da kyau ko ya ce to don mene ne kuke haka jama'a mun gano wannan da kyau lamiyar da nasara bi zalaka in ya ce a tsine ma su nasara za su yadda da wannan ba su yadda ba lizalika an sabtu ana mu'awiya min nafsi wannan ya sa na daidaita kaina da mu'awiya walam adare gadaran amr bin as ni ban san yaudaran da amr dan as ya kudurta ba kun gano wannan da ke ku ni ban sani ba qalu suka ce falima hakamtal hakamai hakamaini fi haqqi kana laka kun ga sun saki wancan maganin kenan ku sai suka ce to dan menene kuma kama yadda aka kafa kwamiti a abin da dama haƙƙinka ne jama'a tsince-tsincen maganganun banza ne fa haka da mubtadi'a suke ai an yi kaza ai an ce kaza soki suke nan soki burutsu nan da haka da haka suke yi shi sa an ka san wannan ko sai ka kawo da kai kawai ka rabu da mutane kawai ka fita batun su kawai da in ba ka ba ko wallahi tallahi sai sun tabaibaye ka kana son ka je kai harkan musulunci Allah sai sun hana ka ka da su si abin da suke so kai kuma kai naka jama'a mun gano wannan da kyau ko to dan ne kai kaza fa qala sai ce wajadtu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qada hakama sa'ad ibn mu'az naga annabi ya sanya sa'ad dan mu'az a matsayin wakilin shi ne na zartar da hukunci fi bani quraiza ga kabilan banu quraiza kun san tarihin ko naga ya sa shi ne falau sha'a lam yaf'al inda annabi ya ga dama ai zai iya hukuncin da kanshi amma kuma ya ɗauke shi ya ce zo kai masa hukuncin sai ce wa aqamtu ana aidan hakaman sai ne koyi da annabi ni ma sai na tsaye da masu hukunci walakin hakama rasulullahi sallallahu alaihi wa hakama rasulullah sai da shi mai hukuncin annabi kada hakama bil adli ya yi hukunci da adalci wa hakami hudi'a. shi kuma nawa wakilin sai aka yaudare shi hatta kana min al'amri ma kana abin da ya faru ya faru kamar yadda kuke gani fa'al inda kum she'un suwa haza to banda wannan zargin da kuke man akwai wani <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ku akwai wani fasakatal qaumu sai suka yi shiru wa qala aktharuhum mafi yawancin suka ce sadaka wallahi abin da ya faɗi duk gaskiya ne wa qalu suka ce a tauba wallahi mun tuba wasu wasta'mana wasta'mana ilayhi minhum irin samaniya ta alf a nan take mutum dubu suka tuba kun gano wannan da kyau ku. ku ji maganganin da aka batar da mutum dubu takwas a kanta isa wallahi jama'a ku kiyaye irin waɗannan 'yan maganganun eh an yi kaza ai bai kamata kaza ba daga irin waɗannan maganganun ku batar da al'umman annabi kwallo za ku sha mamaki kun da ji irin maganganu suke nan fa kuma wai da suke ta zargin suke ta yada mutane suna cin mutuncin Ali ba wanda ya jefe ya samu na Ali ya magana da shi sai da ta rikici waɗannan da Ali ya kashe su a wajen duta da su wadda ba su da gaskiya kawo zarge-zarge ne ai an yi kaza ai an ce kaza ranar an ce mawana kaza ai an ce gwayewa duk da haka suke gina addini to shi kenan wani fara da minhum arba'atul alaf sai suka ware sai mutum dubu hudu suka zauna bi qitalihi za su yaƙi ali ma abdullahi bin wahab ar-Rabisi, tare da abdullahi dan wahab arrabisi wa hurqus bin zuhair albajali da hurqus dan zuhair albajali wa qala ali lil ladina sta'manu ilayhi sai ali ya ce ma waɗanda suka shigo shi yanzu yanzu kaga waɗannan sabon yayi ne suka shigo ko sai ya ce masu e itazaluni fi hadha al-yawm ku koma gefe ka ku shiga cikin runduna na jama kun ji yanda yake in dai kai ba sha-sha-sha ba bane wai kawai yanzu mutum sai ya zo yana cewa yana goyen bayan ka yanzu yanzu wai kuma sai ya shiga cikin gayyanka wai za ku yi wasu abubuwa kawai yau fa ya zo maka fa wai sai ya rika baka shawara wai zai ga ce wai kai babban kamu na fahimtar wannan da kyau ko jama'a abubuwan da aka rika mana kenan muka ce ba mu yadda ba sai mutum ya zo yau din nan fa ai malamin yadda da kai wasu yana ba mu shawara sai mu ce a'a ba mu san ka je ka rike a sauka lafiya Allah ya sa albarka Allah ya ƙara ƙarfin shawara mun gano wannan da kyau ko Wasu a zage mu mun kijin abu yau din nan ko kuma mun dade muna bincike akan abu mun tsaro abu zami kawai dare daya wanda muke tare da shi bai san fa abun ba fa kawai sai zo ce wai kaza yake son a yi kuna fahimtar wannan da kyau jama irin waɗannan karatuka mai zurfi da ya kamata mutane su rika yi shi zai taimake su waye sai ce ku ware gefe ku shiga cikin wannan fafatawa wa qala li ashabihi sai ya ce ma waɗannan sojoji dubu hudu da ya zo da su yanzu kun ga nawa da nawa hudu da hudu qataluhum ku yaƙe su wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la yuqtalu minna ashara cikin mu ba za a kashe mutum goma ba wala yanju asharata minhum kuma wallahi goma ba za su tsira a cikin su ba ittaqu firasatal mu'min kenan ku taka tsantsan da hasashen mumini karin magana ne fa innahu yanzuru bi nurin yana hange ne da hasken Allah Allahi in mutumin kirki ya hasa shi abu ku, in ka ji za ka faɗi ko ka kauce ma wannan abu Allah sai ka kifi ya ce a cikinmu ba za a kashe goma ba kuma cikinsu goma ba za su tsira ba fakatalan min ashabi ali yau irin a wannan ranar da aka yi wannan yaƙi cikin sahabban ali an kashe tis atan mutum tara ne wahum zu'aiba bin wabara albajali na farko shine zu'aiba wa sa'ad bin majalid as-sabi'i sai abdullahi bin hammad al-jariri sai warafa sai bun wa'il al-arhabi sai fayyad bin khalil al-azdi sai yi eh, som bin salama al sai utbat bin ubaid al wa jami' bin Hushayim al-kandi sai habi bin asim alaudi sannan katala ha'ula itis'a ta ta ali radiyallahu anhum fahas kaɗai waɗannan mutum tara aka kashe don Allah ya kiyaye ya tsara rantsuwan Ali don kai ya kafara Allah bai sa sun kai goma ba kun gano wannan da ke ku wa raza hurkus bin zuhair ila ali hurkus sai ya fito zai yi mubaraza a buga da shi da da shi da ali wa ƙala yabna abi ɗalibin, shi ya kai ɗan abu ɗalib. la nuridu bi italika illa wajha allah yaƙin da muka fito za mu yaƙe ka mun fito aikin Allah ne waddar al'akhira kuma mun zo mu nemi gidan lahira ne wa ƙala ali sai sayyidina ali ce bal mithlikum kama ƙala Allahu azza wa jalla game da ire-iren ne Allah maɗaukin sarki ce Ƙul hal bi’ukun bil na a'amala shin bana ba ku labarin taɓaɓɓu wanda aikinsu ya taɓe ba alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya sune wanda ayyukan suka balbance a nan rayuwar duniya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su suna riya wai aikin gari suke ma Allah ce irin ku ne ku ne minhum anta wa rabbil ka'aba yace kai kana daga cikin su ina rantsuwa da ubangijin ka'aba summa hamala alaihi fi ashabihi sannan yi mai daren mikiya wa abdullahi bin wahabin ya kashe abdullahi fil mubaraza a wannan fito na fitan wasan ra'a zul sudayya an farasihi zo sudayyati da annabi ya ambata za a same cikin khawarij ya faɗo akan dokin shi Mala ya ce wa katilatul khawarij yau izin duk waɗannan khawarijawa aka kashe su a wannan ranan falam ya flit minhum gairu tis'ata an ba waɗanda suka tsira a cikinsu sai mutum tara ina fatan mun gano wannan da kyau ali ya ce wallahi goma ba za su tsira ba tara suka tsira ina fatan mun gano wannan da kyau sara min rajulani ila Sijistan, mutum biyu daga ciki da suka gudu sai suka wuce Sijistan. wa min atba'ihima khawariji Sijistan. duk hawari jawon jista to mabiyan waɗannan mutum biyu ne wa rajulani ila yaman biyu daga cikinsu kuma suka tafi yaman wa min atba'ihima ibadiyyati yaman cikin su ne aka samu waɗannan ibadiyya shi shi'an yaman na yanzu wa rajulani sara ila amman khawarij na ce in shi'a ya ce biyu daga cikinsu kuma suka tafi amman wa min atba'ihima khawarij amman khawarijawan amman daga cikin mabiyansu ne warjilani rajulani sara ila nahiyatil jazira biyu daga cikinsu kuma suka je wajen ɓangaren jaziratul arab wa min atba'ihima kana khawarijil jazira duk waɗannan khawarijawa na jazira mabiyan waɗannan guda biyu ne wa minhum sara ila tulli mauzin ɗaya daga cikinsu kuma ya tafi tsibirin mauzin a nan ya kafa sansanin shi wa ƙala ali li ashabihi ma irin a wannan ranar sai na ali ya ce ma sojojin shi itlabu zo su dayya ku je ku nemo mana zo su dayya fa waje ta, hata daliyata wara'au ya yadaihi inda al-ibti sadiyil mar'a sai suka same shi a makala a wani waje ya ɓuya, suka zaro shi sai su ga daidai hannun shi nan irin wannan fawa da mutum ke ɗagawa tuna shi ya fito inda kasan nonon mace faƙala sadaƙallahu wa rasuluhu ali ya ce allah da manzan shi sun yi gaskiya wa amara bi qatlihi ya sa aka kashe shi fahazi qissatul mahkamatul ola wannan shi ne ƙissan ƙungiyar hawarji na farko wa kana dinuhum ikfaru ali su suna gudanar da addininsu ne ta hanyar kafarta sai da na Ali wanda da almajiran shi ne mun karanta a baya. Wa Uthman kuma suna kafarta sai da na Uthman wa ashabul Jamal da duk waɗanda suka zo yaƙin Jamal suna kafarta su wa Mu'awiya kuma suna kafarta Mu'awiya wa ashabuhu da dukkanin sojojin shi wal hakamai ne kuma suna kafarta wakilan Ali da na Mu'awiya Abu Musa da Amr dan As. wa marradiya bitahkim da duk wanda ya yadda da jagorancin waɗannan wakilan wa ikfari kulli dhi dhanbin wa ma'asiyatin sannan duk wani mai zunubi da wanda ya kuskure gaba ɗaya suna kafarta shi kuma suna cewa jinin shi ya halatta jama'a waɗannan da sahabbai suka rayu da tabi'ai jiyan da suka bata wayan sai mutum ya ce wa shi ba yanda za a yi batar da shi jama'a mun gano wannan da kyau ko ba ni za a batar da kai wannan maganan nema alama daga cikin alamun an batar da kai wallahi alama ce daga cin alamun an ci nasara kan kaɓata sun makaraja aliyun sun makaraja ala ali ba da zalika min alkhawari jama'a kanu ala ra'ayil mahakamatul ula ana nan kuma sai aka samu su jama'a sun ƙara yunƙurwa sun fito daga cikin hawarijawa kai ka ce magana ta ƙari sai magana ta zama sabuwa su ma suna da ra'ayi irin na mahakamatul ula kun gano wannan da kyau ko min hum ashras daga ciki akwai wanda ake ce mashi ashras bin aufin wa kharaja alaihi bil ambar wa mala ya ce wa ghaflati at-taimi min taimi adi summa kharaja alaihi bima bima sabzan wal ash'as bun bishir al-arni kharaj alaihi bijarjara ko wa sa'ad bunu ƙaflin wa kharaj alaihi wa abu maryam as-sa'adi wa kharaj alaihi fi sawad kufa fa akhraj ali ila kulli wahidin jayshan ma qa'idin hatta qatalu ulaika al-khawarij sun yi gayya ne fa wannan zaka ji komanda ne waje kaza ya fitar da runduna komanda waje kaza ya fitar da haka haka sai sayyidina ali kakkasa sojojin shi sai tura mu kowane runduna ya ce a je a yi duk sai da ya kashe su hatta qatala ali radiyallahu anhu fi tilka sana fi shahr ramadan sanata 80 wa 30 min al-hijra a wannan shekara aka yi sayyidina al ramadan hijira na da shekara talatin takwas. kun gano wannan da kyau ko malice la yaktaliful mu'arrikhun malaman tarihi ba su sabani ba fi anna amiral mu'minina abis cewa amirul mu'minina baban jikokin annabi ali ibn abi talibin istushhida lailatal juma'a yayi shahada ne daren juma'a lissabai asharta lailatan madad min shahar ramadan sha bakwai ga watan Ramadan min sanata arba'ina a shekara ta arba'in. da Darabahu la wa aduwul Islam wal Musulmin, maƙiyin Allah, maƙiyin addinin Allah, maƙiyin musulmi ne ya sa ta kobi ya filla kan na Ali, mai suna Abdurrahman bin Muljim al-Muradi, al-Khariji, wa Khawariji ne, wa huwa ƙa'imun lissalatis subihi, lokacin yana tsaye aka ce yana sallan asuba wasu ka ce yana kiran sallan asuba bisaifin masmum da takobi da ya shafe shi da dafi ina fatan mun gano wannan da kyau wa ƙaro bi hanjirin aka ce da wani makami ne ya soka mashi wa annahu radiyallahu ta'ala anhu tuwfiya gadati yawmal juma'a sai da garin Allah ya waye ranar juma'a sai ya rasu wa ya ƙolul hafizin zahabi sun makatala ibn muljim wa akharaka walillahi alhamd musulmi suka kamo ibn muljim suka kashe shi kuma suka ƙona gawon shi shi kai sai da ali mutumin da yake ganin sai da ali ya cancanta a kashe shi wannan wata irin aƙida ce kun gano wannan da kyau wannan wata irin aƙida ce Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai malam yake cewa falamma istawatil wilaya limu'awiya yayin da al'amarin jagoranci ya tabbata a hannun muawiya kharaja alaihi wa alaman ba'dahu ila zaman al-azraqa qaumun kanu ala ra'ayil mahkamatil ula kun fahimta shi sayyidina aluku rigiman shi fa iyakan yakin da ya da muawiya yaki ɗaya ne ba duk sauran yakin cacen baki ne shine siffin kun gano wannan amma in 'yan shi'a suna baka labari za su gaya maka ai ana ta yaƙi ana ta fafatawa ba a zaman lafiya kullum yaƙi yaƙi yaƙi ɗaya ne in kuma wani ya ce yaƙi ne da ya gaya maka inda aka yi jama'a mun fahimci wannan yanzu tsakanin amerika da koriya ta arewa ana mi ana yaƙi amma wani irin yaƙi ya can baki amma ba fara faɗan ba yadda za a zo ya faɗan so ɗaya a gama in aka shekaru uku ana wannan yakin cacen baki sai aka buga na sati ɗaya sai aka aka dena in an tashi ba da labari me za a ce sun shekaru uku suna yaki ina fatan mun gano wannan da kyau haka suke ta faɗin maganganu iri-iri na banza na wofi wanda babu dalili a kansu shi sayid na almafi yawancin yakin da ya yi ya yi da khawarij ne ba mafi yawancin yakin da Ali yayi da Khawarij yayi shi sa gaba ɗayan zamanin shi haka ya ƙare Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace dan da suka zo suka kai Sayyidina Usman sun shiga cikin gari ne suka yi ƙarfi za ku zo ku ji a karatunmu na alintisar suka yi ƙarfi a ko'ina da ƙauyukan bayan garin madina da cikin garin ma sai zamanto in ma kai motsi na cewa ga to za ka haɗa matsala shi sa ali yake ce masu ma'auye ku bari mai ƙarfi mu iya gwamnatinmu ta iya mamaye ko'ina in ma wani abu za mu yi sai mu su kuma suka ce a'a su ba su san wannan ba duk wannan abin shi ya haifar da ƙarfin waɗancan har fitinan da ake tsoron ta faru kuma ta zo ta faru Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine ce falammas tawatul wilaya to da sayyidina ali ya rasu kai tsaye sai aka yi a ga sayyidina al saboda sayyidina ali ya bar wasiyan cewa in ya rasu wanda zai gaje shi al ne to da AlHassan ya hau yan watanni da ya ga ba zai iya wannan abubuwan ba kuma sai daidai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata cewa ɗannan nawa Sayyid ne zai zama shugaba wanda zai sulhunta al'umma na sai kuma aikin sai ya tabbata sai ya kira mu'awiya ya ce a kan wannan kalifancin ne kuka ta faɗa aka yi ta samun rikici ce to shi ba zai yi da shi ba saboda haka ya bar mai wannan kalifancin shi ya zauna ya ta yi shi ne sai ya sauka to da mu'awiya al'amarin kalifanci ya tabbata a kan shi dama mun yi bayanin shi mu'awiya bai faɗa da na ali saboda abin da ya shafi kalifanci ba yana magana akan a kashe waɗanda suka kashe Uthman har aka kashe Ali Muawiya bai taba awan shi khalifa bane kuma bai taba awan cewa Sayyidina Ali bai cancanta ya khalifanci ba shi maganin da yake Sayyidina Ali yana goyen bayan waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman wanda wannan shine faɗin ku samu karatun littafin Al-Intisar duk mun yi waɗannan bayanan a can in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu ji gwagwarmayan da shi Muawiya ya fara yi da su waɗannan khawarij din shi kuma so da ali ya gadar mai da rikicin yanzu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum